An bayyana tsohon dan wasan Super Eagle Tijjani Babangida a matsayin mataimakin Sunday Oluse na musamman kuma mai bashi shawara. Baki ɗayansu Babangida da Oluse a baya sun yi wasa tare a ƙungiyar Ajax da ke Amsterdam a Holland. Tun wannan shekarun dai sun riƙe dangantakarsu mai ƙarfi. Za a buɗe filin horon 'yan wasan Eagle cikin mako mai zuwa a Abuja. ana kuma tsammanin cewa gida zai haɗu da tawagar 'yan wasan a lokacin da za su fara shirye-shiryen wasan neman shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a watan Satumba mai zuwa ƙasar Tanzania. Babangida dai yana da ƙwarewa wajen horar da 'yan wasa kamar yadda ya jagoranci PC Taraba a wasan Premier League wadda ta samu nasarar fafata wadda ta yi a shekaru biyu kenan da suka wuce. Ta dai zama zakara wanda bata taɓa ba a baya.